daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na marar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan shiri da shine wato fitowa ta uku a wannan rana da fatan an sharuwa lafiya to abun za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru da ke tsokaci akan muhimman abubuwan da suke faruwa a duniya sai kuma shirin nan na kokun san wanda ke kawo muku tarihin wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi muna ɗauke da shiri na musamman na watan ramadan mai alfarma waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan zamu mu gabatar muku da yadda allah Labarin duniya da farko ga kanunsu abbas arakci ya ce babu wanda zai tunanin kawo iran hari shugaban majalisar dokokin Laban ya yi gargaɗi a kan masu tunanin kulla alaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar da kai wani hari na neman shahada a garin haifa to yanzu sai a ga zama domin a ji cikakkun labarin duniyar ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya ce babu wanda zai tunanin kawa iran hari ministan harkokin wajen na iran ya bayyana cewa iran tana cikin shirin ko ta kwana akan duk wani abu da zai iya bijirowa kuma a halin yanzu babu batun yaƙi ba shi ake yi ba a wata ganawa da ministan harkokin wajen na iran ya yi da tawagar ƙungiyar agaji ta red crescent a ƙarƙashin jagorancin shugabanta coliband ministan harkokin wajen na iran ya yabawa wa aikin nasu tare da cewa duk da cewa ana cikin lokacin hutu ne amma su akwai daushe suna cikin shirin ko kwana domin gabatar da ayyukan agaji da hakan yake nuni da yi wa al'umma hidima ta koli ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya kuma ce su ma sojoji da jami'an tsaro kamar ku suke aiki ba su da lokacin hutu ko daushe suna cikin shirin kota kwana hakanan kuma ya kara da cewa kowane bangare na gwamnati yana cikin shirin kota kwana domin fuskantar kowane irin yanayin har ila yau babban jami'in diplomasiyar na iran ya ce iran na da tabbacin cewa babu wani mahaluki da yake tunanin kawo mata hari domin suna sane da sakamakon da yake tattare da yin hakan sun kuma san cewa kowane bangare na gwamnatin iran yana cikin shiri abbas arakci ya kuma bayyana cewa baya ga ayyukan agaji da kungiyar take a cikin gida tana kuma gabatar da wasu ayyukan na taimako ga kasashen waje ya kuma yi ishara da lokacin girgizar kasar da aka yi a japan da hukumar agaji ta iran ta red crescent ta kai dauki wanda ya taka rawa wajen ƙara bunƙasa alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu shugaban majalisar dokokin ƙasar labanin ya yi gargaɗi a kan masu tunanin ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila shugaban majalisar dokokin ƙasar ta labanin na bihbari ya jidda cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ƙoƙarin jefa labanan cikin tarkon ƙulla alaƙa da ita yana mai cewa ko kaɗan labanan ba ta kama wannan hanyar ba nabih bari ya bayyana yadda wasu rahotanni daban-daban suke magana a kan cewa amurka tana kai goro da mari domin ganin an buɗe alaƙa kai tsaye a tsakanin labanan da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa shugaban majalisar dokokin ƙasar ta labanan ya kuma ce ko kaɗan ƙasar labanan ba ta tunanin ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan kuma ya ishara da tsagaita wutar yaƙi wacce a daushe haramtacciyar ƙasar isra'ila take ketawa yana mai tabbatar da cewa hezbollah tana riko da wannan yarjejeniyar don haka ya yi kira ga amurka da sauran ɓangarorin da suke cikin tsagaita wutar da su yi matsin lamba ga haramtacciyar ƙasar isra'ila domin ta yi aiki da ita bugu da ƙari na bihbar ya ce sojojin ƙasar ta sun gama shiryawa domin shiga cikin kudancin tafkin laitsani amma matsalar da ake fuskanta ita ce yadda isra'ila take kin janyewa daga wasu yankuna a cikin labanan nabi bare ya kuma jaddada cewa kungiyar hezbollah tana aiki da tsagaita wutar yakin kuma ba ta keta ta ko kaɗan shugaban majalisar dokokin ƙasar ta laban ya ƙara cewa duk da cewa haramtacce ƙasar isra'ila tana wato keta tsagaita wutar yakin amma ko sau ɗaya hezbollah ba ta harba ko harsashi ɗaya ba kuma ta ba da dama tana haƙuri zuwa ga lokacin da gwamnatin laban ɗin za ta iya ɗaukar matakan da suka dace to kuna tare da radio hausa na marar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran haramtaccen ƙasar isra'ila ta ce wani harin neman shahada da aka kai ya kashe ɗan sha wuri zauna ɗaya a garin haifa kafin watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila sun ambaci cewa ɗan kai hari nau'i biyu ne da ya haɗa da amfani da motar take mutane da kuma buɗe wuta da bindiga harin da aka kai a kusa da yankin Yukuna am iliyat da ke gabashin garin haifa ya yi sanadiyar halakar wani ɗan sha wuri zauna da kuma jikkata wani guda ɗaya 'yan sandan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa sun ce wanda ya kai harin ya isa wurin ne dai a cikin motarsa inda wato ya sami 'yan share wuri zauna da yawa a wata tashar mota ya kuma buɗe wuta a kan masu wucewa da hakan ya yi sanadiyar jikata wasu da dama ma'aikatar agaji kuwa ta ambaci cewa 'yan sharauri zauna da dama sun jikkata annan kuma an harbe wanda ya kai harin tashar talbijin ɗin kan ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce wanda ya kai harin ba falasɗine ne daga cikin yankin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da takwas wato yankin da ake kira da isra'ila jam'iyyar turkish national party ta adawa ta tsaida imama oglu a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasarta jam'iyyar adawar ta turkish national party ta bayyana cewa ɗan takararta a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2028 shine magajin garin istanbul akram imam oglu wanda a halin yanzu yake gidan kurkuku imam oglu ɗan shekaru 53 shine muhimmin ɗan takarar shugaban ƙasa tsakanin 'yan hamayya da ake hasashen cewa zai iya bugawa da shugaba wato rajab tayyib erdogan a zaɓe na gaba 'yan jam'iyyar adawa ɗin sun kaɗa ƙuri'ar tsayar da imam oglu a matsayin ɗan takararsu ne a zaɓe mai zuwa inda ya sami ƙuri'u miliyan ɗaya da ɗigo shida a tsakanin wato ƙuri'u miliyan ɗaya da ɗigo bakwai da aka kaɗa shugaban jam'iyyar ta national party uzgul uzil wanda ya sanar da hakan ya kuma bayyana cewa an yi zaɓe na gwaji da miliyoyin mutane suka zaɓi imam a matsayin shugaban ƙasa ƙasar turkiyya dai ta faɗa cikin dambaruwar siyasa ne bayan da aka kama 'yan hamayyar siyasa kusan ɗari da aka zarge su da cin hanci da rashawa da kuma taimakawa ta'addanci daga cikin waɗanda aka kama ɗin da akwai akram imam uglu wanda shine magajin birnin istanbul ƙarshen labarin duniyar kenan To madalla yanzu sai a ga zama domin a saurari shirinmu na gaba ko kuma shirye-shiryenmu na gaba da suka da sharhin bayan labaru shirin nan na kokon san sai kuma shiri na musamman akan watan Ramadan mai alfarma da da haka muke bankwana da ku. Sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da irin matakan da isra'ila ta dauka na yin fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimmawa a kan yakin gaza da kuma yadda ta dawo da yakin da take yi ga dangadan da kuma kisan fararen hula da kuma irin martani da bangarori daban-daban na duniya suke ci gaba da mayarwa a kan wannan mataki da isra'ila ta dauka majalisar ɗinkin duniya tare da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanai daban-daban inda suke yin tar da allah wadai da irin matakin da isra'ila ta dauka na yin fitali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a gaza tare da yin kira da a dakatar da buɗe wuta a gaza a nan take da yake magana a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin akan harkokin siyasa khalid hari ya ba da rahoto game da taɓarɓarewa al'amura a yankin zirin gaza bayan da isra'ila ta karya yarjejeniyar tsaka da buɗe wuta da kuma musayar fursunoni da aka kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana muna kara yin nisa daga manufar mayar da sauran mutane da ake garkuwa da su zuwa gidajen su lami lafiya in ji hari yayin da yake magana akan fursunonin isra'ila waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya kira da a dawo da tattaunawar tsakaita buɗe wuta da kuma kai kayan agaji zuwa yankin zirin gaza ba tare da wata tangarɗa ba ya ishara da jawabin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya akan ayyukan agaji tom fletcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakiyar da buɗe wuta ita ce hanya mafi dacewa domin kare rayukan fararen hula a gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga al'ummar yankin Khari ya ce jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya guda shida sana daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe tun ban da Isra'ila ta sake dawo da kai hare-hare a kan yankin zirin Gaza da ranar Talata da ta gabata. A ɗaya bangaren kuma Majalisar Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi Allah wade da rugujewar da suka ta buɗe wuta ɗin a Gaza wanda ya sanadin mutuwa tare da jikita fararen hula masu tarin yawa a hare-haren da jiragen yakin Isra'ila suke kaddamarwa a Gaza a baya-bayan nan. Har ila yau ta buƙaci komawa ga aiwatar da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ɗin a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar wanda isra'ila ta yi fatali da shi majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta ce aiwatar da yarjejeniyar na da matukar mahimmanci wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake tsare da su a gaza da kuma gidajen kurkukun isra'ila tare da cimma nasara ta kawo ƙarshen faɗan na dindindin. a nasu bangaren kasashen iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun bayyana matukar damuwarsu akan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake dawo da yakin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ministan harkokin wajen iran din abbas arakci da kuma takwaransa na haɗaɗɗiyar daular larabawa abdullahi bin zayed al nahyan sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma ayyukan wace gona da iri da isra'ila take yi a gaza arakci ya yi kakkausar suka akan kisan gilla da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta yi wa ɗaruruwan falasɗinawa waɗanda ba su ci ba su gani ba tun daga ranar talata da ta gabata har zuwa inda yau take yin hakan saɓa na suka ta buɗe wuta ne wanda aka rataba hannu a kansa a rakci kara da cewa laifukan da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke aikatawa a gaza da kuma harin amurka wanda take kaiwa akan ƙasar yaman yana buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa da kuma haɗin gwiwa daga ƙasashen yankin da kuma ƙasashen musulmi domin dakatar da wannan aiki na ta'addanci da kuma ci gaba da kawo rashin tsaro a duk faɗin yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren ministan kasar haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed alan hayan ya bayyana matuƙar damuwarsa akan taɓarɓarewar al'amura a yankin yana mai bayyana lamarin a matsayin abin damuwa matuƙa ya zarta buƙatar ci gaba da tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen yankin domin hana ci gaba da taɓarɓarewar zaman lafiya a gabas ta tsakiya domin nuna adawa da kuma la'antar ayyukan cin zalin da isra'ilan take aikatawa kan al'ummar yankin zirin gaza dubin dubatar al'umma a birnin amman babban birnin kasar jordan sa gudanar da wuta gagarumar zanga-zanga tare da bayyana goyon bayan su 100% ga al'ummar gaza mahalarta ta takin sun yi allah wadi da hare-haren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wanda take kaiwa akan masallacin kudus da kuma masu sallah ayyukan ibada a cikin wannan masallaci a wannan wata mai alfarma a cikin wanda mace wanda a gudanar bisa gayyatar harkar musulunci da kuma kwamitin tallafawa falasdinawa dubban mutane sun halarta waɗanda suka haɗa da wakilai na siyasa jam'iyyu ƙungiyoyin ƙwadago da sauran jama'ar ƙasa inda suka yi tare da taken la'antar ayyukan zaluncin gwamnatin yahudawan sahiyoniya da kuma ƙyan amincewa da duk wata makarkashiya wadda ake kullawa domin korar falasɗinawa daga yankunansu hakanan kuma waɗanda suka halarci wannan tattaki sun yi allah wadai da kisan kiyashi da ake ci gaba da yi a yankin zirin gaza tare da yin kira wa gwamnatocin ƙasashen larabawa da na musulmi da su ɗauki matakan gaggawa na dakatar da wannan aika-aika ta yahudawa hakanan kuma masu zanga-zangar sun yi allah wadai da can amanar da amurka ta yi wanda hakan ne baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila damar soke yarjejeniyar tsakar da buɗe wuta da kuma ci gaba da kashe al'ummar gaza tare da bayyana gwamnatin amurka a matsayin wadda take da hannu kai tsaye wajen ɗaukar nauyin dukkanin ayyuka na cin zalin da kuma ayyukan yaƙi wanda isra'ila take aikatawa a kan al'ummar yankin zirin gaza da dama da gaske masana dai sun yi imanin cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu wani yunkuri ne na aiwatar da siyasar donald trump da ke nufin share al'ummar palestinu mazauna yankin zirin gaza daga yankunan su baki daya bayan da al'ummomin duniya su haƙi amincewa da shirin nasa tun daga farko na kora al'ummar yankin ta hanyar yaudarar su kuma kwaɗitar da ƙasashen larabawa. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. yau litinin 24 ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 24 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan maris ɗin shekara ta 1989 aka sake buɗe masallacin ganje wanda yake ƙasa azerbaijan banda gwamnatin tarayyar soviet ta mamaye ƙasar da kuma haramta addini na tsawon shekaru saba'in a cikinta bayan da da soviet ta mamaye kasar azerbaijan a shekara ta 1920 ta haramta addinai da kuma rufe dukkanin masallatai wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1989 a lokacin da soviet ta fara rauni a lokacin ne kuma mutanen kasar azerbaijan musulmi suka buƙaci a sake ba su masallatansu domin sake rayarsu bayan faduwar tare soviet a shekarar 1991 an sake gyara masallatai waɗanda aka rufe su a lokacin akidar ruguzu da take iko a ƙasashen yankin an kuma ci gaba da yin amfani da su har zuwa inda yau take masu saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata rana irin ta yau hudu ga watan maris in shekara ta 1999 kasashe goma sha ɗaya waɗanda suke cikin ƙungiyar tsaro ta nato suka fara kaddamar da rahari akan yugoslavia a lokacin shugabancin solobodon milicevic dukuwa da rasha jigo a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta nuna rashin amincewarta da hakan nato ta kai hari na tsawon kwanaki 78 a kan yugoslavia bisa hujjar kare albaniyawa na kosovo sakamakon cin zarafi da sabiyawa suka yi musu da kuma azabtar da su amma da ƙarshe dai milosevic ya amince da sharaɗa da nato ta gindaya masa inda sojojin sabiyawa suka fice daga kosovo daga wannan lokaci ne kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri mai lamba 1244 wanda ya amince da tura dakarun kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya zuwa kan iyakokin kosovo da sabiya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah malakuti babban limamin masallacin juma'a sannan kuma wakilin marigayi imam Khomeini a birnin tabriz na lardin azerbaijan ta gabas ya rasu an haife shi a shekara ta 1923 a garin sarab wanda yake cikin lardin azerbaijan mahaifinsa ya kasance malamin addini daga bisani kuma ya nufi birnin kom inda ya gaba da karatu a gaban manyan malamai daga bisani kuma ya wuce zuwa birnin najaf na iraki bayan tsawon lokaci aitullah malakuti ya dawo birnin kom inda ya kasance tare da marigayi imam Khomeini a yunkurinsa na kafa jamhuriyar musulunci a iran bayan nasarar juyin juhalar musulunci marigayi imam Khomeini ya nada shi a matsayin limamin masallacin juma'a na tabriz babban birnin lardin azerbaijan kuma wakilinsa a lardin ayatollah kuti ya ci gaba da wannan aiki har zuwa lokacin da ya kamu da rashin lafiya inda ya rasu a wani asibiti a birnin tabriz a shekara ta hudu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau 24 ga watan maris din shekara ta 1982 aka yi wani juyin mulki na soja a kasar bangladesh wanda ya kawo janar hussein irshad a kan karagar mulki janar hussein muhammad irshad ya kasance babban hafsan hafsoshin sojin kasar bangladesh tun daga shekara ta 1978 ya kuma nuna matakar goyon bayansa ga kasashen turai da kuma kulla alaka da su kuma a da yaushe yakan kasance yana sa ido domin samun damar mayar da abokan hamayarsa baya a kowane lokaci an shirya juyin mulkin ne bayan kashe janar zainul rahman wanda yake mulki a kasar bangladesh a wancan lokaci inda soji suka karɓi mulki sai dai kuma magajin zainul rahman bai wuce watanni uku ba sannan kuma janar hussein muhammad irshad ya kwace mulki daga hannunsa a wani jin mulki a ranar 24 ga watan maris din shekara ta tara. da 82 ana da ya kallon janar rashad a matsayin shugaban kasar bangladesh mai karfin iko duk da sha dai kundin tsarin mulkin kasar ta bangladesh bai bayar da dama ga sojoji su gudanar da mulki a kasar ba a ƙarshe dai rashad yayin da yake kan karagar mulki a kasar bangladesh ba zato babu tsammani ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na fara hula ranar goma sha biyu ga watan disamba na shekara ta 1983 wannan ya ƙara jawo wa irshad adawa saboda haka ne baya ga murkushe adawar jama'a janar irshad din kuma ya rufe jami'o'i domin hana gudanar da tarika da gangami na ɗalibai ya kuma ɗage zaben 'yan majalisar dokoki da aka shirya gudanarwa a lokuta da dama a farkon shekarar ta 1988 a dai lokacin da jama'a suka nuna rashin gamsosu da shi irshad ya gudanar da zaɓe mai cike da magudi sannan kuma ya yi kiran cewa shine lashe zaben da ƙuri'u kashi 95 cikin 100 na mutane miliyan 48 da suka cancanci kada kuri'a a kasar bangladesh a ƙarshe dai majalisar soja ta kori janar ishad a ranar 4 ga watan nuwamba na shekara ta 1990 kuma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan kaso a ranar 12 ga watan yuni na shekara ta 1991 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة سوراري السلام عليكم barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan Ramalana mai alfarma, inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan itikafi wato zama a cikin masallaci domin bautan Allah. Ma'anar itikafi shi ne zama a cikin masallaci da nufin bautan Allah maɗaukaki, kuma yana da kyau ga mai itikafi ya ƙara da niyyar aikata ibada kamar sallah, addu'a, karatun ƙur'ani da sauransu. Matsayin itikafi a shari'a mustahabi ne, amma yakan iya zama wajibi a kan mutum. da ya wajabta wa kansa yin itikafi ta hanyar yin bakance wato nazar ko alkawari wato ahad ko kuma rantsuwa wato yamin da makamantansu ana yin itikafi ne a duk lokacin da ya inganta a yi azumi wato duk lokacin da yin azumi ya halatta ga mutum to yin itikafi ma ya halatta gare shi domin ba a yin itikafi sai tare da azumi ko da kuwa azumin na mustahabi ne wato azumin neman lada amma lokacin yin itikafi mafi ɗaukaka shine watan ramalana mai alfarma kuma a kwanakin goman ƙarshen watan sharuɗan yin itikafi itikafi ba inganta har sai an cika wasu sharuɗa kamar haka na farko hankali itikafi ba inganta a kan mahaukaci hakanan mutumin da ke cikin maye da makamantansu na biyu ɗaura niyya itikafi ba inganta sai da niyya wato ɗaura niyyar yin itikafi domin neman kusanci a wajen Allah maɗaukaki kamar sauran ayyukan ibadu tare da tabbata a kan niyyar wato kada mutum ya ƙudurta niyyar ɗauke hannu daga itikafin da yake yi ana ɗaura niyyar yin itikafi ne a daidai lokacin da za a fara gudanar da itikafin a farkon dare ko tsakiyarsa ko kuma ƙarshensa itikafi yana farawa ne daga lokacin fitowar alfijir a ranar farko wato mutum ba zai jinkirta ɗaura niyyar fara itikafi ba har zuwa bayan fitowar alfijir na uku azumi itikafi ba inganta ga mutumin da baya azumi wato mutumin da yin azumi bai inganta gare shi ba to yin itikafi ma bai inganta gare shi ba misali macen da ba ta azumi saboda jinin haila yin itikafi bai inganta a gare ta ba babu bambanci ya kasance azumin da mai itikafi yake yi na wajibi ne ko na mustahabi kuma azumin da yake yi wa kansa ne ko kuma yana yin azumi ne ga wani mutum na daban misali azumin ramako ga mamaci na hudu adadin kwanakin itikafi wato kada kwanakin da mai itikafi zai yi a cikin masallaci ya kasa wuni uku da dare biyu a tsakani amma ya halatta mai itikafi ya shige kwanaki uku a itikafin da yake yi abin da ake nufi da wuni shine daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana na biyar itikafin da mutum zai yi ya kasance a cikin babban masallacin gari da ake gudanar da sallolin jam'i misali masallacin juma'a wato ba a yin itikafi a cikin ƙananan masallatai da suke anguwanni sannan a bisa itiyaɗi mustahabi itikafin da mutum zai yi ya kasance a ɗaya daga cikin masallatai hudu kamar haka na farko masallacin ƙaba na biyu masallacin manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke birnin Madina na uku masallacin birnin Kufa na hudu masallacin birnin Basra na shida rashin fita daga cikin masallaci mai itikafi baya fita daga cikin masallacin da yake gudanar da itikafi a ciki sai a bisa lalura na hankali ko shari'a ko kuma al'ada misali fita daga masallaci domin zuwa yin wankan janaba ko kama ruwa ko kuma gaida marasa lafiya idan kuma mai itikafi ya fita daga cikin masallaci ba bisa wata lalura ba da gangan to itikafinsa ya ɓaci Yanzu kuma za mu yi bayani ne kan abubuwan da suke haramun ne ga mai itikafi ya aikata su. Wajibi ne a kan mai itikafi, tun daga lokacin fara itikafinsa har zuwa lokacin fitansa, ya nisanci aikata wasu abubuwa kamar haka. Na farko, saduwa da mace, ko sumbantarta, ko kuma shafar jikinta domin sha'awa. Ita ma mace mai itikafi dukkan waɗannan ayyuka sun haramta gare ta. Na biyu, fitar da mani ta hanyar wasa da al'aura, ko kallon mace, ko kuma aikata duk wani abin da zai yi sanadiyan fitar mani daga mai itikafi da gangan. Na uku, shaƙar turare mai ƙamshi. Na hudu, shaƙar duk wata ice mai ƙamshi ko fulawa domin jin daɗi. Na biyar, saye da sayarwa da duk wani nau'in kasuwanci. Na shida, musu da jayayya a kan al'amarin duniya ko addini idan sun kasance domin gwada isa da neman ɗaukaka ne amma babu laifi idan sun kasance domin fayyace gaskiya ce tare da nuna hanya madaidaiciya hukunce-hukuncen itikafi idan mutum ya fara gudanar da itikafi ya halatta ya yi watsi da itikafin wato ya fasa ci gaba da gudanar da itikafin da yake yi ya fice daga cikin masallaci sai dai a wajaje kamar haka na farko idan mutum ya yi bakancan gudanar da itikafi a kwanaki keɓantattu to matukar ya fara gudanar da itikafin a cikin waɗannan kwanaki da ya keɓance to wajibi ne ya ci gaba da itikafin ba zai fasa ba saboda bakancan da ya yi na biyu idan mutum ya fara gudanar da itikafi ko da na mustahabi ne matukar ya riga ya yi kwanaki biyu a cikin itikafin to dole ne ya ci gaba da gudanar da itikafin ya cika kwana ta uku, sai dai idan tun da fari ya ginda ya sharaɗi a cikin niyyarsa cewa zai fasa ci gaba da gudanar da itikafin da yake yi duk lokacin da ya ga dama ko idan wani abu ya faru, to anan ya halatta ya fice daga itikafin a kan sharaɗin da ya gindaya ko da kuwa a rana ta uku ce. Idan mutum ya shiga itikafi na mustahabi, bayan kwanaki biyu sai itikafinsa ya ɓaci saboda aukuwar wani abin da ke ɓata itikafi to wajibi ne ya sake gudanar da itikafin amma ba dole ba ne sai ya hanzarta sake gudanar da itikafin amma idan itikafin ya ɓaci ne sakamakon kasancewar rana ta uku ranar sallar idi ce ko ya bayyana masa cewa wajen da yake gudanar da itikafin ba masallaci ba ne to a nan babu maganar sake gudanar da itikafi a kansa. Dukkanin abubuwan da suka haramta ga mai itikafi ya aikata su da rana, sun haramta gare shi ya aikata su a cikin dare, amma banda cin abinci. Dukkanin abubuwan da suke ɓata azumi suna ɓata itikafi. Ƙari kan haka, jima'i cikin dare ga mai itikafi yana ɓata itikafin da yake yi. Hakanan jima'i yana ɓata itikafi. ko da bisa mantuwa ne mai itikafi ya aikata idan mai itikafi ya ɓata itikafinsa na wajibi ta hanyar jima'i da gangan yin kafara ta hau kansa kuma ba bambanci jima'in da rana ce ko da daddare ne amma babu kafara a kan mai itikafin da ya ɓata itikafinsa ta hanyar aikata sauran abubuwan da suka haramta ga mai itikafi ya aikata su kafaran itikafi daidai take da kafaran karya azumin watan ramadana da gangan wato yanta kuyanga ko ciyar da mabukata guda sittin ko kuma yin azumin watanni biyu a jere kuma itiyaɗi ne kafaran ta kasance tamkar kafaran zihari wato jeranta kafarar da farko mutum ya ɗauki matakin yanta kuyanga idan ba zai iya ba sannan ya yi azumin watanni biyu a jere idan hakan ma ba zai yiwu ba sannan ya ɗauki matakin ciyar da mabukata guda sittin idan mutum ya ɓata itikafinsa na wajibi da rana a watan ramalana ta hanyar saduwa da mace kafara guda biyu sun hau kansa kafara ɗaya ta azumin watan ramalana kafara ta biyu ta itikafi mai itikafin da ya ɓata itikafinsa na wajibi a watan ramalana ta hanyar saduwa da matarsa da take azumi da rana da ƙarfin tsiya kafara uku sun hau kansa kafara ta farko na azuminsa kafara ta biyu na itikafinsa kafara ta uku na saduwa da yi da matarsa da take azumi da ƙarfin tsiya yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin da hudu a watan ramalana mai alfarma بسم اللهم إني أسألك فيهم ما يرضيك وأعوذ بك مما وأسألك التوفيق فيهم لأن أطيعك ولو أصيام saƙonka a cikinsa da abin yardarka sannan kuma ina neman tsarkinka a cikinsa daga abin da ke sanya ka fushi kuma ina roƙonka a cikinsa samun nasarar yi maka biyayya kana kuma kada in saba maka ya karimi ga masu bukata daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi dukkanin ayyukanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kula da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum. Dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da Dr. Abubakar Sadiq Isa, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin ɗan Adam. Ita zuciya wani bangare ne na jikin dan Adam wanda Allah ya halice shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a idon mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din to amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta bangare guda za ta karbi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin bangare jikinmu daban-daban dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaman da an zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karɓa sai kuma ta tura shi dukkan bangaren jikin dan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda ta ita zuciya tun da Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zamana. na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi ya gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar dan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya zama alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin 'yan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to dokta an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai kaga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani a rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halitta yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar cin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune take a kan kitse kuma kitsen nan ya ɗan zage wasu ɓangare nata to idan mutum ya zama yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta ji mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu. Dokta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani ciwo ne wanda shi akasari ka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana duba baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokutan to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hawar jini shine umar ummal aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya din wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama akwai hawan jini to sai yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shi ne sai ya zama na ake cewa ta kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai hakan yakan sa zuciyar ta kumbura kuma tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo ɗan adam Ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ga yana yin numfarfashin sama-sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai ji kamar zai dauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane ɓangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciya tana buƙata domin jinin nan ya gudana a jikin ta ta samu ta aikin to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciya ta samu matsala ya zauna ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zama kitsan nan ya tari ya sa a hanyar da jinin zai wuce ya zama na ya kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu to amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhudin kamar wato ciwon asma shi ne yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciya. ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan din ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma daɗe yawa sai ya zama na mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To dakta daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta da za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. Ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita ah, kamar yadda ya kamata. Ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye a irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa Sai daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar kiwon nan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika ƙoƙari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin swimming kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk waɗannan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi to duk waɗannan suna taimaka mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ka yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan duk suna taimakawa. To ma sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin.